Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Muna nan kodiyoshi kuma shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da sahabi imam aliyu muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare inda za ku ji cewa wani binciken da masana a fannin yanayi suka yi ya yi nuni da cewa sauyin yanayin zai yi mummunan tasiri akan irin abincin da aka fi nomawa a nahiyar afirka nan da ƙarshen karnin da ake ciki muddin ba ɗauki matakai na gaggawa ba idan har aka samu canjin yanayi wannan zai nuna cewa lokacin da manoma ke sa ran su shukan nan har a samu amfanin gona ko lokacin ya zo kamin lokacin da suke tsammani ko kuma a dan samu tsaiko game da wannan batu kan yadda sauyin yanayin ka iya tasiri ga harkar noma muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan za mu leƙa jihar ohio da ke nan amurka wato ɗaya daga cikin jihohin biyar da ake zaben gandu a nan amurkan domin jin halin da ake ciki amma da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya fada yau talata cewa zai kai ziyara rasha cikin makon gobe domin ya gana da shugaban kasar vladimir putin dangane da shirin kasar na janye ta daga kasar syria da kuma yiwuwar samun zaman lafiya a ƙasar ta syria wacce ya ya ta Mr. Kerry ya ce zai yi shawarwari da shugaba Putin da kuma sakataren harkokin wajen rashin sage Lavrov kan hanyoyin samun ci gaba ta fuskar siyasa kan rikicin da ake a Siriya. duk da haka babban jami'in diplomasiyyar amurkan ya yi gargaɗin cewa samun miyar zaman lafiya a kasar ba zai samu ba tare da sahihin sauyin gwamnati daga mulkin shugaba asad ba wadda ma baya kaunar jin batun ya sauka daga kan mulki labarin ziyarar da keri zai kai moscow yana zuwa ne yayin da shawarwarin sulhu kan rikicin na ya shiga wuni na biyu a birnin geneva gabanin ziyarar da shugaban amurka barack obama zai kai kasar cuba a makon gobe tattakin da ake ganin zai shiga tarihi fadar white house wato fadar white house ta shugaban amurka ta ba da sanarwar wasu sauye-sauye kan wannan ziyara da kuma wasu takunkumin da baya can amurkan ta azawa cuba sassauta wasu takunkumin suna daga cikin matakan da gwamnatin shugaba obama take ɗauka domin tana gara inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu tun bayan da suka sake maido da hudu diflomasiyya a bara canje-canjen sun hada da kyale ɗaiɗaikun amurkawa su ziyarci wato karo ilimi zuwa cuba kyale 'yan ƙasar cuba da suke aiki a amurka su karbi albashi da kuma rage wasu shingaye da nufin inganta harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu a wata ganawa da ya nema da manema labarai mukaddashin mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro bill rhodes ya ce sassauta takunkumin wani bangare ne na daidaita manufofi domin karfafawa 'yan ƙasar cuba gwiwa wanda hakan zai inganta hanyoyin rayuwarsu sauye-sauyen da za su fara aiki daga gobe 16 ga wata 'yan ƙasar cuba da ba su da kariya na dokokin shige da fice za su iya aiki a amurka hakanan kamfanonin amurka za su iya ɗaukan 'yan ƙasar su zo nan amurka domin su yi aiki yau talata ke ci gaba da zaben fidda 'yan takarar shugabancin amurka a jihohi biyar inda waɗanda suke kan gaba dan republican donald trump da kuma democrat hillary clinton suke ƙara kaiwa ga zama mutanen da za su iya samun tikitin yin takara yayin da abokan takararsu suke ƙoƙarin rage musu karfi zaben yana da muhimmanci sosai a ɓangaren 'yan republican a jihohin florida da ohio domin a karon farko tun fara zaben fidda gwanin a bana wadda duk ya samu nasara shine zai rike dukkan wakilai daga waɗannan jihohi biyu sabanin abin da ya faru a zaɓuka da aka yi a baya inda ake karkasa wakilan tsakanin 'yan takarar gurgudun yawan kuri'u da ɗan takara ya samu a sauran zaɓukan uku a yau talata illinois kenan da jihar missouri da kuma carolina ta arewa za a ci gaba da raba wakilan gurgudun yawan ƙuri'a da ɗan takara ya samu masu fashin baki da yawa kan siyasar amurka sun ce idan har trump ya lashe zaɓukan a duk jihohin nan biyar inda akwai adadin wakilai 358 zai a kusan cewa shine mutumin da zai zama dan takarar jam'iyyar ta republican wadda zai kara da wadda allah bai wasa a bangaren democrat domin a gaji shugaba barack obama mutumin da zai kammala wa'adinsa cikin watan janairun baɗi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a turai kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na kungiyar tarayyar turai ya roki kasashen da suke yankin balkan da su buɗe kan iyakokinsu ga mutane fiye da dubu goma sha uku da suka makale a akan iyakokin kasashen girka da macedonia tsawon makonni yanzu suna can yana mai cewa akwai bukatar a mutunta masu mafakar siyasa waɗanda suke tserewa daga tarzoma a yankin gabas tsakiya kwamishina dimitris avramopoulos ya ce ina so daga nan idomeni in aike da sako a duk faɗin turai cewa wannan ne lokaci na nuna inwantaka da dattaku manufofi biyu da suke zaman harsashin gina tarayyar turai in ji kwamishinan a wani taro da manema labarai aka yi ba tare da wani shiri ba a sansanin 'yan gudun hijira a wurin da ake kira idomeni a girkan ya ci gaba da cewa yau duka al'adunmu suna cikin haɗari kuma ana iya ganin alamun haka a nan idomeni na imanin cewa gina shingaye ba shine mafuta ba daga ƙarshe ƙasar sudan ta kudu ta fara rage yawan ma'aikata a ofisoshin jakadancin ta faɗin duniya saboda matsalolin kuɗi da ƙasar ta faɗa ciki sakamakon yakin basasa na shekaru biyu da ƙasar take fama da shi a halin yanzu ministan harkokin wajen ƙasar barnaba mariel benjamin ya musanta rahotannin cewa sudan za ta rufe ƙananan ofisoshin jakadancin ta guda goma amma duk da haka ya da cewa kasar ta jinkirta ko ta kasa biyan kudaden haya na wasu ofisoshin jakadancinta a faɗin duniya Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga nan Amurka inda yanzu haka ana can ana ci gaba da kada ƙuri'u a zaben gandun da ake a jihohi biyar na Amurka inda 'yan takarar neman shugabancin ƙasar ke neman goyon bayan wakilan jihohin. jihar ohio na ɗaya daga cikin jihohin da ke da tattare da takaddama domin ɗan takara a ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump da abokin hamayyarsa wato gwamnan jihar ta ohio john kasich ke fafatawa ɗazu na tambayi jibril shehu wato mazaunin jihar ta ohio halin da ake ciki wato wannan zaben da ake yi a jihar ohio um, ya ɗan babbanta da wasu wayansu jihohi da ake yi nan dai winner takes all ne wato chinedu and uh, saboda haka ko kowane um, dan siyasa yana so dai ya sami mafi rinjaye uh, tun da safe dai uh, da yake kasan ohio jiha ce wadda zaben ya kamata ce duk dai wanda bai samu cin ohio ba yana da matsala wurin abin nan amma wato kamar yana da zai samu matsala kenan ta bangaren samun tikitin jam'iyyar da yake takara karkashi kenan kake nufi eh so na san dai harsashen kididdiga da ake yi kafin zaɓe na jam'iyyar democrats ita dai hillary clinton ta sami maki fiye da goma sha biyar wanda na ja fito jiya kenan hmm. fiye da wannan shi bernie sanders Mm. amma harsashen kididdiga da aka yi na zaben jam'iyyar republicans wato su wa'anda suke fi samun maki um, wannan ne kamar donald trump da kuma wannan shi gwamnan jihar uh, ohio wato uh, john kasich mm. so uh, su dai sun yi kunnen doki wani shine kowane su ya samu maki ina ga talatin da takwas takwas kowane su amma hasashen diddiga da ake yi bayan zaɓe ba su gama fitowa da wannan makin ba hmm. ya zuwa yanzu a iya cewa an fara samun irin sakamakon farko nan da ake wa lakabi da exit poll a turance? Eh, gaskiya ba su fara fito da shi ba amma ana ana sa ran da shi gwamnan jiha John Kasich saboda ayyukan da ya da kuma da yake shine gwamnan jiha mafi yawan mutane suna son ayyukan da ya saboda haka ana ana tumaha shi zai tunanin shi zai shi zai dauki wannan zaɓen da yake kuma kasan na yi maka bayani akan delegates inda ake samu ko ko wannan cinye ne so ina ga ohio suna muna da delegates a akan republican side din 66 mm. so duk wanda duk wanda ya ci kaman ala misali kaman a ce mutum yana abin nan delegates guda hamsin ne duk wanda ya fi rinjaye a kai Uh, shi zai saukar daga gaba ɗaya delegates ɗin uh, guda hamsin ba wai za a rarraba ba ne ba uh, a kan yadda mutum ya ci wanda ya fi shi zai dauka gaba ɗaya shi sa kake ganin ana yi ta maganan ohio da jihar ohio da florida don don duk wanda ya ci shi zai ɗauka gaba ɗaya delegates Malam Jibril Shehu wani mazaunin jihar Ohio a nan Amurka kenan. To daga batun zaɓe a Amurka sai na noma a Afirka. inda wani bincike da masana suka gudanar ya nuna cewa sauyin yanayi zai iya yin illa ga muhimman abinci ko kuma cimakar da ake nomawa nan da ƙarshen karnin nan muddin ba a ɗauki matakan gaggawa ba kamurtala faruk sanyina da fasarar rahoton wakilin da amurka kevin enox wani bincike da jami'ar leeds ta gudanar ne ya bayyana haka wanda aka wallafa a mujallar da ake kira nature climate change mai wallafa labarai kan sauyin yanayi a turanci koyaya masana a fannin harkar noma ke kallon wannan sakamakon binciken farfesa nasiru ibrahim dole malami ne a sashen nazarin aikin gona na jami'ar usmanu dan fodiyo ta sokoto eh dama na afirka abubuwan da muka yi su ne abubuwan da ke yi saboda yanayin mu na zafi abinda da ke cewa tropical regions kamar misali shinkafa da masara da gero da dawa da wake duk wa'annan abubuwa ne suna ana nomar da su so idan har aka samu canjin yanayi wannan zai nuna cewa lokacin da manoma ke sa ran su shukan nan har a samu amfanin gona ko lokacin ya zo kamin lokacin da suke tsammani ko kuma a dan samu tsaiko. Masanin da ya jagoranci wannan bincike Dr. Julian Ramirez Villegas na Jami'ar Leeds ya ce wannan binciken yana da muhimmanci lura da cewa zai iya shata hanyoyin da za a samar da maslaha to ko yaya manoma suke kallon wannan lamari sarkin noma hassan muhammad kwazo wani babban manomi ne a jihar zamfara ba ba noman masara kadai ba gabaki dai inda abin da ya shafi noma ne ga rayuwa wannan sauyin yanayin yana yana yana barazana ga ga shafuwar aikin gona gabaki dai zan kusa idan hamada ta ta mamaye ƙasa to sai kowane da amfanin gona aka shuka zai lalace ba zai kai lokacin da girbe shi ba ba masara kadai ba kowane amfanin gona shi na buƙatar dausayi da waɗanda za su riƙe ruwa idan aka sa ganyen yanka nan idan ya sauka ƙasa aka yi ruwa suna zama kamar taki kuma takin nan zai zama ya rike ruwa an samu dausayi mai albarka. Wani abin lura a nan shine wannan matsala in ji ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan binciken ba nahiyar Afirka kaɗai za ta shafa ba har ma da nahiyar Turai. Ko ina mafita ga wannan matsala? Profesa Nasir Ibrahim Dole cewa ya yi mafitar ita ce. irin abubuwan da ake yi kamar irin wuraren bincike da ake fitar da wannan gases din kamar abin da gases din da ake da sauransu dai so wuraren dama an sha taro na duniya domin a ga an rage wayannan irin kasashe irin su America da China da sauransu ko wani ya kamata a ci ya rage to idan ba an samu an rage wannan ba da kuma irin yawan itacen da ake sarewa ga irin yawan motoci da hayaki da ake samu idan kana da gona ko kana da gida ya kamata a kokari a rage sare itace a dan samu hanyoyi mafi yawa idan ba a yi wannan ba to gaskiya za mu ci gaba da samu matsala har dai mu na Afirka da muka mun dogara ga noma manoman wannan idan ba su samu tallafi ba ba za su samu abin da suka noma ba wanda zai samar da musu da abinci da kuma sauran abubuwan bukatar su so wannan ya dogara ga gwamnati da kuma su jama'a a wayar musu da kai duk da cewa wannan bincike ya yi hasashe ne akan abin da zai faru nan da karshen wannan karni sannu a hankali ana ganin irin tasirin da sauyin yanayi ke yi wanda idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba zai kai ga nahiyar ta afirka ta rasa amfanin gonakinta da dama musamman irin na abincin da aka fi bukata da suka hada da masara da wake da kuma ayaba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria muhammadu gawo mai waka na shirya maku wakan noma na zo ga ya domin ku rike aikin noma domin ku rika aikin noma. kan wannan batu na irin tasirin da sauyin yanayi ka iya yi wato ka iya yi akan amfanin gona miki su ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Nasarawa, wane ne akan layi? na salamu alaikum garba sale likitan rediyo na garin agwabun domin jihar nasarawa ne ke kan layi to muna jin kamar gaskiya na'am alhamdulillah gaskiya kun tabo mana ainihin maudu'in da ya dace da yanayin da muke ciki hmm. musamman ta bangaren ainihin bangaren yanayi din na noma hmm. to anan mu musamman talakawa masu yin noma za mu roki gwamnatocinmu su yi kokarin fito da hanyar da zai sa noma din ya musamman ga ainihin kayayyaki nan waɗanda suka fito na zamani na noman to gwamnatocin mu su yi kokari su ga an da noman ta yadda noman zai yiwu domin ba shakka kuma duk hanyar da za a dakile gurɓaci na yanayin nan to ai kokari a gani an dakile shi domin mu samu ci gaba da ainihin ci gaban noman a kasashe mu na Afirka eh, na gode muku wannan gidan malam garba sale yau malam garba sale eh, kana ji na idan kana tare da mu akwai kuma matakai da bangaren mutane ma ke su dinga dauka kamar misali kada mutum ya dinga sara bishiya da sauransu kamar kai kana kula da irin waɗannan ah, al'amura zahiri musamman ba shakka mu ma muna da tallafi muke bayarwa wajen ainihin kawo zaizayar kasa din domin manomi idan har zai share gona kalkal ba wani itace a wannan gonar ko ciyawa to ba shakka a nan ne zaizayan kasa sai ga ainihin ruwa na kwashe suka muna don haka mu ma mu samu mu tallafa mu rinka barin itace ko kuma muna dasa itacen. Marala mun gode Malam Garba Sale kenan daga Nasarawa ga wani kira daga Port Harcourt. Wane ne a kan layi? Salisu mai ne daga Port Harcourt. Ya wato Malam Salisu muna jin ka. To a gaskiya kan yanayin noma kamar yanayin tsara itatuwa bishiyoyi na kamar shi ne ke kawo na kasa akan canjin yanayi din da ake fada mm. kamar sada bishiyoyi eh. shi ne ke kama da kamar wannan na kasa na canjin yanayi na'am ya kamata gwamnati ta kawo doka kamar sara itatuwa akan yadda ake sara itatuwa ba sai ba mm. to mun gode kwarai malam salisu daga port harcourt ga kira daga jos wane ne a kan layi Ali mai lafiya ke magana. Hello, kana jin Ali mai lafiya ke magana. Yawa to muna jin ka. Ah, ah, shawarin da zan bayar shi ne game da wannan yanayi da muke ganin kamar zai shigo mana. Hmm. Alhaki ganin gaskiya gwamnati ya kamata su tashi sai wajen su taimaka da talaka. Hmm. Domin wannan damuwar da shafi kowa ba ma talaka ba. Haka. So gwamnati su dafa mana domin mu samu fita ba samu abin da za mu yi mutum yi kanmu. to mun gode eh, kwarai da wannan ah, ra'ayi naka da ka wato bayyana ga kira daga potoscom wanne ne akan layi alhaji sani yawa wato alhaji lawan ina jinka daga yobe eh muna jin jinka daga yobe hello alhaji lawan kana tare da mu yana tare da yawa wato, muna jinka daman wannan al'amura dai al'amari ne wanda su gwamnati ta shigo ciki kamar yadda talaka suke neman gudunmuwa a mm. cikin irin al'amuran da ya kamata na zaizaya da kuma noman amma kana ga kamar su ma talakawan ba su da wata rawa da su taka a wannan kokari da ake na ganin cewa an kawar da sauyin yanayi ya akwai mana kaman mm. talaka shi abin da ya kamata yi ya bi umarni kare zai sare in kuma ya sare ya dasa kuma bai tsari zai killace shi to ah, mun gode alhaji lawan sani daga jihar yobe ah, ga kira daga kebbi wani ne a kan layi asalamu alaikum sashen hausa na mura amurka an suna na nasiru uban shahara da ke gosu mai birnin kebbi a jihar kebbi a tarihin najeriya wato nasiru muna jin ka to alal hakika wannan abu da ake tattaunawa wannan maudu'i da ake tattaunawa dangane da jama'a yanayi mm. to yana kira ga talakawa ya kamata su tsaya su kare muhallansu saboda yanayi da ke gurɓata al'amuran a najeriya ya kamata gaskiya talaka su bar sare itace bishiyoyi da sarago ya kamata idan mutum ya sare ya kamata shi kuma ya tabbatar da ya dasa wani saboda ci gaban a nafiyar mutu afirka to mun gode kwarai da gaske malam nasir daga jihar kebbi ga kira daga kaduna wane ne kan layi to salamu alaikum alaikum salam sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna. To, Malam Ibrahim Alarama muna jin ka. To gaskiya ya kamata lalle kan mu dinga kula da muhallinmu tunda ba don komai ba za mu samu ingantaccen iska musamman ma kuma kaga in aka gyara muhalli za a samu wato magudanan ruwa wanda za su iya gudana ta koto na bangare ba tare da an samu ambaliyar ruwa ba. kuma hmm. gwamnati ita ma ta wannan bangare ta dinga wayar da kan jama'a irin muhimmancin gyara muhalli da kuma irin alfanun da ka iya jawowa mun sani a da duk bayan 'yan shekaru kaɗan akan yi dashe bikin dashen itatuwa hmm. akan bi gida-gida akan bi daji-daji ana zuwa a yi waɗannan dasusun amma yanzu ba a yi to kuma a eh, dazuzzukan an riga an sare su ba a samar ma jama'a da gas ko kuma kananzir ɗin da za su dogara da shi ba illa iyaka kawai yanzu haka sun fi amfani ne da itace to ya kamata gwamnati ta san irin yadda za ta kwafe matalakawa da rage amfani itace don haka shi ba na kawo zaizan to mun gode ibrahim alarama daga kaduna ga kira daga yobe mun sake samu wane ne alayi gamban mun jibir daga jajimaji kasuwa local gaman yobe to muna jin ka malam gambo a to abin da nake fata a gwamnati mm. Ana to shugaban bahari ya taimakawa talakawa a sako musu taki kafin lokacin bukatarsa eh a malam muna magana na san dai magana taki yana da alaka da maganan noma amma muna mai da hankali ne kan yadda yanayin sauyin yanayi ke shafar yadda abin da ake girbewa kamar hamada kenan da take yara eh, haka yawwa to ya kamata ne kamar mu manoma duka inda yake fili fako duk irin sassaba sassaban da zamu ko da ba itatuwa a guri dan wannan kaba-kaba da suke a wannan a jefa duk yi iska za ta sanyi amfani a gurin. mun gode malam gambo daga yobe ga kira daga nasarawa wane ne akan layi salamu alaikum alaikum salam hajiya kulu ne daga bukan sidi to hajiya kulu muna jinki kullum na neman ku ba na samun ku ne farin ciki da na kama ku. Allah sarki mu ma muna matuƙar farin ciki da muka samu muke zantawa da ke. Eh ga shi mama na Halimatu Jumaro da baba Ibrahim Alfa Ahmed. Eh to za su je aja kullum muna magana ne kan batun yadda yanayin wato sauyin yanayi yake shafar abin da ake nomawa a nahiyar Afirka. Kamar menene ra'ayinki game da wannan maudu'i da muka saka? wallahi muna jin daɗin abin da kuke sa mana kullum nan wallahi muna jin daɗi muna gode muku kan to na ga alama kamar ita wato hajiya kulu da yi tana nuna matuƙar farin cikinta ne eh da cewa ta same mu ta jima tana neman mu ba ta taba ba daga nan muka kawo ƙarshen ɗaukan ku gaba ɗaya mun gode kwarai da gaske to yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wasannin da ake can ana buga yanzu haka a nahiyar Turai na Champions League cewa da club club inda su kasance zakaru a kasashen su waɗanda yanzu haka ke neman kai ga kwata penal inda Manchester City take can tana bugawa da Dinamo kyau ta ƙasar Girka a wasan da suka yi a ranar 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2016 nan. Dinamo da kyau din ce ta sha kashi a gida ɗaya da uku a hannun Manchester city kuma a wasanni guda uku ɗin da ƙungiyoyin suka yi a wannan gasar manchester city ce ta samu nasara so biyu yayin da dinamo da kiev ta samu nasara ɗaya ita ko atletico de madrid tana can tana goga da psv eindhoven ta ƙasar holland ƙungiyoyin guda biyu dai sun goga ne a ranar 24 ga watan fabrairu da ya gabata kuma an tashi bin kare bin damu banza da banza babu wanda ya samu wani kwallo a raga kuma a yau ne za su cire ni tsakanin su a kasar Spain yayin da ranar gobe za a goga tsakanin Barcelona da kuma Arsenal Arsenal din ce ta sha kashi a hilinta na wasa na Emirates da ke Ingila inda Barcelona din ta iske ta har can Ingila tana mata biyu da nema yayin da wasa na biyu za a yi shi a ranar gobe tsakanin Juventus da Turin ta kasar Italiya da Bayern Munich ta kasar jamus a wasannin da kungiyoyin suka yi a ranar 23 ga watan Fabrairu da ya gabata an yi da bi da biyu a hilin kwallon kafa na juventus din kasar italiya za mu karkare labarin wasanninmu na ranar yau ne da set Blatter, tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa wanda a yau ne yake bikin cikon shekaru 80 da haihuwarsa haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. fasakorin namun daji da ke cikin hadarin karewa a bangon duniya ya ƙaru zuwa wani matsayi mai tayar da hankali a shekarar 2015 an kashe karkandan 1175 a afirka ta kudu kadai idan aka kwatanta da goma sha uku da aka kashe a shekarar bakwai a kowace shekara akan kashe kimanin giwaye dubu talatin domin fataucin hauransu a dalilin satar yin farauta da fasakori yanzu irin waɗannan namun daji sun tasowa karewa daga doron ƙasa amma akwai sauran aiki yi in ji ƙaramin sakatare mai kula da yaƙi da fataucin mugun ƙwayoyi da ayyukan tabbatar da bin doka williams brownfield ya ce masu farautar waɗannan dabbobi ba ƙananan mafarauta ba ne shahararru ne waɗanda suke samun ɗauki daga wasu gungun masu almundahana waɗannan gungun mutane sun kasance shiryayyu kuma masu haɗari banda illar da suke wa gandun daji suna yi wa doka kafar angulu wanda hakan kan yi wa al'ummomi illa da ma tattalin arziki wanda ke taimaka wajen samar da kuɗaɗe ga ƙungiyoyi masu safarar kwayoyi da 'yan ta'adda. A shekarar 2013, shugaba Barack Obama ya kafa wani kwamitin shugaban ƙasa na musamman a kan fasakaurin namun daji ƙarƙashin ma'aikatan harkokin waje da na cikin gida har ma da na shari'a domin samar da hanyar da ta dace na hana fataucin waɗannan namun daji. wannan matakin da amurka da ƙawayenta a fadin duniya suka dauka ya juya akalan fatauci da namun daji a misali ma'aikatar harkokin waje ta hada hannu da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira gidauniyar kula da namun daji ta afirka domin kawo haɗin kai da jami'an tabbatar da bin doka da oda a gabashin afirka da samar da karnuka masu aikin tsaro a mahimman tashoshi na afirka da kuma ba da mahimmanci ga bin awon yadda ake satar tallan namun daji ta yanar gizo ko intanet ta wannan kamance an samar da karnuka biyu a filin jirgin saman jomo kenyatta da ke kenya domin binciken akwatuna wanda hakan ma kawai aikewa ne da babban sako ga 'yan fasa kwauri a watan janairun wannan shekarar ma an yi kame-kame har sau hudu a filin jirgin saman na jomo kenyatta alhakin duniya baki ɗaya ne mu kare wannan namun daji in ji shugaba barack obama kuma amurka a shirye take da ta ga cewa an kare waɗannan dabbobi saboda 'yan baya sharhin muryar amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka karfe goma tsora minti biyu da rabi agogon najeriya nijar ga labarai a takaice sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa yau talata cewa zai kai ziyara rasha a makon gobe domin ya gana da shugaba vladimir putin dangane da shirin kasar na janye sojojinta daga siriya da kuma yiwuwar samun zaman lafiya a kasar ta siriya wacce yaƙi daidaita mr kerry ya ce zai shawarwari da putin din da kuma sakataren harkokin wajen rasha sage labro kan hanyoyin samun ci gaba ta fuskar siyasa kan rikicin siriya gabanin ziyara da zai kai kasar cuba makon gobe tattakin da ake ganin zai shiga tarihi fadar white house ta shugaban amurka ta ba da sanarwar wasu sauye-sauye kan wannan ziyara da kuma wasu takunkumi da abacin amurkan ta azawa cuba sassauta wasu takunkumin suna daga cikin matakan da gwamnatin shugaba obama take ɗauka domin ta kara inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu tun bayan da suka sake maido da hulɗar diflomasiya a bara yau talata ke ci gaba da zaben fidda 'yan takarar shugabancin amurka a jihohi biyar inda waɗanda suke kan gaba ɗan republican donald trump da kuma ta democrat hillary clinton suke ƙara kaiwa ga zama mutanen da watakila za su sami tikitin yin takara yayin da abokanan takararsu suke ƙoƙarin rage musu ƙarfi zaben yana da muhimmanci sosai a bangaren 'yan republican a jihohin florida da ohio domin a karon farko tun fara zaben fidda gunin a bana wanda duk ya samu nasara a waɗannan jihohi zai shi zai rike waɗannan wakilai saɓanin abin da aka yi a zaɓuɓɓukan baya masu sauraro duka-duka abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin allah inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wasu labaran da dumudumin su yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya tani gabatar da shirin da kuma julie leathers christian da ta ba da umarni sai injiniyan mu jackson mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc